key capital spending allocation in 2018 budget are uh, A. Power, Works and Housing, 555.88 billion naira. Shugaba Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin shekara 2018. a gaban haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasar. Wannan shine karo na uku da shugaba zai bayyana a gaban haɗaɗɗiyar majalisar ɗauke da bayanin kasafin kuɗi tun da ya hau mulki a shekara dubu biyu da goma sha biyar. Kasafin dai na naira tiriliyan takwas ne da ɗigo shida ya zama shine kasafi mafi tsoka a tarihin Najeriya. Kuma shine aka yi wa lakabi da na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Wannan karan dai an ɗora harsashen samun kuɗaɗen tafiyar da kasafin akan gangan ɗanyen man fetur miliyan biyu da ɗigo uku kuma akan sayar da ganga ɗaya akan dalar Amurka arba'in da biyar. Ga yadda Sanata Abdullahi Gumel ya bayyana kasafin. Al'ummar ƙasar nan za mu musu alfahari kan cewa wahala ta ƙare kuma dama an ce sai bayan an sha wuya ake sha daɗi to wahala ta ƙare yanzu jin daɗin ne za a yi wannan kasafin kuɗi yana ƙunshe da abubuwa na more rayuwa ga al'ummar mu talakawan najeriya a bayyane kananan ayyuka za su laƙuma naira tiriliyan uku da ɗigo hudu, manyan ayyuka na da tiriliyan biyu da ɗigo hudu. Ilimi ya samu biliyan sittin da ɗaya da ɗigo bakwai, harkar noma biliyan ɗari da goma sha takwas da ɗigo tara, harkar tsaro biliyan ɗari da arba'in da biyar. Ma'aikatar cikin gida ta samu biliyan sittin da uku, kiwon lafiya na da biliyan saba'in da ɗaya da ɗigo ɗaya, sufuri na da biliyan ɗari biyu da sittin da uku da ɗigo ɗaya, a harkar wuta da gidaje kuma an ware biliyan 558. Batun hanyoyi kuma, shugaba Muhammadu Buhari ya ce tuni har an gina hanyoyi kusan kilomita 766 a ƙasar. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shine shugaban kwamitin kula da hanyoyi na Majalisar Dattawa. Wannan ba ƙaramin nasara aka samu ba, kuma mu kwamiti na hanyoyin Najeriya da wutar lantarki da gidaje bara mun samu biliyan 400 yanzu an samu biliyan 500 har da 80 wannan abubuwa na ci gaba kuma ya faɗi hanyoyin najeriya wanda ya yana tabbatar za a haɗa su kuma ina mutane albushi cewa ta hanyoyin najeriya da yawa mu alhamdulillah za a ci gaba da ayyukansu da hanyar railway da sauransu saboda haka wannan muna martaba abin da firazan buhari zo ya yi kuma alhamdulillah wannan kasafin kuɗi zai fi na bara insha Allah. To sai dai ɗaya cikin 'ya'yan jam'iyyar APC shiyar matasa Khalid Ismail wadda aka yi kasafin a idanunsa ya yi tsokaci. Mu 'yan Najeriya za mu iya cewa ana kitso da kwarkwata. Don an gabatar da bajet na shekara 2017 gashi yau muna watan goma sha ɗaya. babu wani abun da gwamnatin tarayya za ta iya cewa ta yi wa ɗan najeriya da bajet na shekara 2017 kuma an maimaita baya ne saboda shekara ta 2016 irin abin da ya faru yanzu shine abin da ya faru so muna jin hankalin gwamnatin tarayyar najeriya ta dubi halin da 'yan najeriya suke ciki kalubale da 'yan najeriya suke ciki yanzu da kuma gwamnatin nan gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ishi mu izina wannan kasafin kuɗi na shekara 2018 ya ɗara na bana da kashi 16 cikin ɗari. Abin jira a gani shine ko kasafin na baɗi zai taimaka wajen cika muradun gwamnatin APC. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.